tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kisan na biyu da da sittin takwas, daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabin rasul صلى الله عليه وآله وسلم نأحمد مصطفى فيصل الله مدوبكين سركي مي ساكيا الخير لتاف أصحاب الرسول كما عند مكسني لتافي نيوان ديكي كارنتدمو tarihin rayuwan waɗanda suka taya annabi aikin da'awa su ɗinnan da dai su ne almajirai ko ka ce ɗalibai na farko waɗanda allah maɗaukin sarki ya zaɓar ma annabi su zama su ne za su zauna a gaban shi ya koya musu alkur'ani da sunna sahabbai su ne malaman farko wanda su ne annabi ya fara yayewa ya karantar da su ilimin da suka karantar da duniya sahabban annabi su ne jaruman farko da duk in ka karanta alkur'ani ka ji allah maɗaukin sarki yana yaba ma wani jarumi to a bayan sahabban manzan allah suke sabon manzan Allah su ne attajiran farko waɗanda suka yi amfani da dukiyansu wajen gina addinin Allah shi sa idan gaji Allah maraukin sarki yana yabo yana jinjina ga duk wanda ya taɓa kashe kwandala domin gina addini to da sabon manzan Allah yake sabon manzan Allah su ne mataimaka rayuwan al'umma na farko wanda duk in ka je allah maɗaukin sarki bayanin wani mai taimakon rayuwar al'umma ko mai taimaka mai yanayin zamantakewa to sabon manzan allah su suka ɗauki wannan tutar sabon manzan allah su ne famili mafi daraja na farko wanda annabi ya tarbiyyantar su tarbiyya na kwarai wanda duk wani familin da ya biyo bayansu to ko yake da yadda suka yi sabon manzan Allah <clears throat> su ne al'umman da suka fi duk wata al'umma alkhairi wanda da ya biyo bayansu to yana kwaikwayo ne daga abin da suka yi domin su ne Allah ƙarare kalle su ya ce kuntum khaira ummatin jadlin nasi ku ne mafi alkhairin al'umma wanda Allah maɗaukin sarki ya yi ku domin amfanar da jama'a shi sa dai a takaice in muka ce za mu faɗi sabai su ne kaza su ne kaza haɗin lokacin da muka ware muke wannan karatun ya shige ba mu gama ba so na rantse da Allah kaga ba wanda ya isa kirkiro a kirkiri dukkanin abubuwan da sabai suke tare da shi ya lissafi ya faɗi Allah babu shi kai dai abin da kaji kaji abinda ka gani kuma ka gani su ne jama'an da annabi yake fitowa ya ji daɗi su ne in annabi ya kabbara a sallah suke ansawa bayan shi ce allahu akbar su ne in ya ce sami allahu liman hamida su ake rabbana walakal hamdu in ya kada hugen jihadi su ne a sahun gaba su ne allah ya ba da cewa wa izga dauta min ahlika tabawwa'ul mu'minina maqa'ida lil qital su ne annabi ya sammako ya je yana shishirya masu inda za su kwakwanta domin aran gama da makiya su ne allah madaukin sarki ya yaba a inda munafukai suka same suna cewa innan nasa kada jama'u lakum wannan ya tsorata su da hum imana suka ce me hasbunallahu wa ni'mal wakil sabon manzan Allah su ne tawagan farko da annabi yake shirya masu dina a gidan shi su zo su ci allah ce in sun gama kowa ya tafi harkar shi wala musta'anisina li hadis sabon manzan allah dai su ne waɗanda allah madaukakin sarki ya zaɓe su su raka annabi duk inda zai je da duk inda zai dawo da duk wani hudda da duk wani harka in zai yi aike su zai aika in an aiko suke ansa duk wani abu na annabi su suka tarba suka yi yasa in ka ji aya ta yi yabo da su take yi su ne allazi ne tabawa udara wal'ima iman su ne allah maɗaukin sarki cewa sabi al awwaluna min al na wal'ansa su ne lil fuqara su ne wanda allah maɗaukin sarki ya ce wa min minhum lamma yalhaqu bihim ne wanda Allah yake nufi da cewa in ka rika addu'a kana na siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin su dai sahabban nan na manzan Allah su ne wanda Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna su ne kad aflahal su ne wanda Allah maɗaukin sarki yake jinjina ma yake yaba masu yake faɗin irin kima da inda ya tanada masu yake cewa laƙatta ballahu alan nabi wal muhajirin wal ansar na tabauhu fi sa'atil usra Bi ya haɗa cikin gafara sai ce wa ala salasatil ladina ulifu su ne dai bayan da Allah maɗaukin sarki ya ce ma annabi fa rahmatin minallahi lahi. lahum walau kunta ghalidhal kalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله سوني sahabban nan dai da Allah madaukin sarki ya rika yabawa yana jinjinawa yana cewa fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat sune sahabban nan da Allah maɗaukin sarki ya rika jinjina masu yana ba da ansan tambayoyin da suke annabi a cikin alkur'ani yas'alunaka anil anfal qul al lillahi warra. su ne suka ce ma menene hukuncin jinin al'ada Allah ce a za. Ya qul huwa adha yas'alunaka madha yunfiqun yas'alunaka anil yatama ƙul islahu lahum khair su ne wanda suka tambayi annabi wai me za su ciyar Allah ya ce abin da kuka samu ku ba da saboda Allah su ne sahabban da Allah maɗaukin sarki ya ƙare masu suffa ya ce alif lamim zalikal kitabi la raiba fihi hudan lil muttaqina su ne Allah maɗaukin sarki a cikin alkur'ani ya bayani ya ce ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun alif lam zalikal kitabi la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna na salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilaika. wa ma unzila min qablika sannan wa bil akhirati hum ula'ika ala wa ula'ika humul haka Allah maɗaukin sarki ya jinjina masu ya yaba masu yake faɗin siffofin annabi ya haɗa da nasu shi annabi shi ne annabiyil ummiyil ladhi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili me aikin annabi ya amuruhum bil ma'rufi wa yanhahum عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم سبوبين النبي أبو كان أيكي ناشفة فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم أولئك هم ال... إيه ulaika humul muflihuna kad aflahal mu'minuna ulaika humul mu'minuna ula'ika humul warisuna alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun kai mai bakin kaya aiki ya ganka ƙarya kake ɗin shi'a kuma nasir siye takwas bun gano wannan can na je kan iyakan zare da katsina na ga dakaru sun ja tunga sai dai a zage sahabbai ta ƙetare ruwa amma ba a tsaye tsallo ko nan ba ina sai dai a zage su a can dakare sun tsaya suna mazurai na ce masha Allah nasiru su yi takwas za mu shekara takwas ba zagin sahabbai kaga inda Allah ya taimaka ya ƙetara bayan takwas sannan ya je Abuja ya anshi yayin shi ya ci gaba da takwas kaga ba za a ƙara zagin sahabai a Najeriya ba yasa ko ina ku faɗi Nasiru sai kai takwas ba za a ƙara zagin sahabi ba can na wuce garin da ke gaban gangara kawai na ga masu bakaƙen kaya sun taun sai na kalli kai na ce la allah don haka na je na ce na kusan taka sahun barawo ina ma ni na san me ke faruwa na je na gansu ga sunan duk da ba security suka tsare mu suna mazurai ga soja ga dan sanda ga mobile police ga operation yaki ka dudduba aka ga annuri irin na san sahabban manzan Allah aka ce aka ce wuce wuce muka ce thank you officer mun gano wannan muna ƙarasa gaba sai naga sun ci birki a can na ce ƙarya kuke ku shigo mana a shi abin da ƙarya ne ku zagi sabon annabu wanda Allah ya tayyabo a Kur'ani yana ta jinjina masu yana faɗin alheransu kun gano wannan su yan siyasa ganin suke wai mu siyasansu ne ya dame mu ba siyasan ku ya dame mu mu sabon annabu suka dame mu kun gane yanzu garin nan jin da ta yi shiru yau yadda suke yomul arba'in din nan a ce ba dan abun nan ba zinan da za a zuwa ya garin nan kada Allah ya yawa da ita a takura mu kowa a karya tattalin arzikin garin ci mutuncin sahabban annabi yanzu akwai shi ɗanin da zai shigo garin nan ya rika kiran sunan sarkin zazzau alhaji dr shehu idris yana kiran sarkin zazzau aminu yana kiran sarkin zazzau jafaru yana kiran sarkin zazzau malin ya musa yana kiran sarkin zazzau eh kwasau yana kiran sarkin zazzau eh oh, aludan sidi hmm. na mujimujin maza yana kiran sarkin zazzau abulkarimu yana kiran sarkin zazzau eh eh kwasau tun mun karanta wannan yanzu ku duk kun kare sarakunan zazzau ɗin kuka sani takwas kuka sani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to a tsaya nan a ce kawai mutum ya dauko tun daga kofan gidan iya ya dire kofar gidan mai martaba yana kiran sunan waɗannan yana zaginsu, su zage zagen zazzau su basu su kai lafiya kai Allah ya tsine maku albarka an haka ya faru amma waɗannan ba fa sarakunan zazzau suke zagi ba sahabbai sirkan annabi suke zagi kai in shi abu sarge ma manzan Allah komi ba abubakar ya ɗauki ya ya bawa ya ba annabi ko wannan kaɗai yan da abubakar ya haifa ya tarbiyyanta annabi ya gani yana so ba fa tsoron abubakar ya ji ya aura ba wannan bai kai a mutunta maza Allah ba eh Umar ya haifi ya ya wanke ya ba annabi ko wannan kaɗai. abin da umar ya yi wa annabi bai kamata a martaba shi ba annabi ya wanke 'ya'ya biyu ya ba wa? ya ba usman wannan surukutan da ke tsakani bai kai ga a martaba sayidina usman ba ya roki 'ya ɗaya ya ba sayidina ali wannan bai kai na wasu su martaba sayidina ali ba jama'a mun gano wannan farin gaya muku akwai daga cikin kafiran maka kafin ya rasu kafin ya musulunta ya auri 'yar annabi kwaya ɗaya shinewa wa ibn al'as a sanda annabi hijira zai je madina 'yar annabi wace zainab tana ƙarƙashin auren shi ibn as mushiriki ne a ina a maka ‘yar annabi na ƙarƙashin auren shi ya lallabo zai je sham kasuwanci sabai suka sha koma annabi shi aka zo da shi annabi ya ce to da nake so da kai ba abin da za mu yi maka ‘yata ka turo ta ta dawa gida ya ce masha Allah wannan ne kada aka ce eh, ya tafi da aka so yakin badar ibn al-as din nan ya shiga cikin sojojin kafirai da suka zo za su yaƙi wa sirikin shi wanda annabi bai katsa aurensu ba tana gida amma matar shi ce amma ya shigo gayya zai yaƙi wa sirikin shi a san ba yau aka saba 'yan iskan sirikai ba kun gano wannan wa tilkal ayyamu ha bainan nas ana nan ake tara-tara ake carrab da ibn as. sai ake wajen manzan Allah da shi su ko sahabbai suka yi aiki suka sa igiyoyi suka ɗaure shi cikin dare zainab ta kunshi sarkan da khadija ta bata ta aiko mai da safe ya biya bansa manzan allah da ya gani sai tuna khadija sai ce jikan ya fi maka kafiri ne amma annau bai manta da surukuta ba amma ko matsiyata waɗanda suke auren 'ya'yan mai gidanku su ne abokan gabanku na farko ku gaya mana ƙirin da kuke a kai waɗanda ke auren 'ya'yan mai gidanku su ne maƙiyanku na farko sai ku gaya mana a ƙidarku suna ko shi'a tunade shi'a ne suke ƙin surukan annabi Ko kuma kuna ƙin sirikan mai gida ku gaya mana a ƙidanku ku tambayo mansu jama'a mun gane wannan da ya musulunta kuma annabi su yi mai da auren tsakaninsu jama mun gane wannan da kyau amma 'yan shi'a ba su raga ma waɗannan sirikai na mazan Allah ba a zo titin zariya birnin ilimi ana zagan ma'annabin sahabbai ana zagan ma'annabin sahabbai a najeriya jama'a akwai jihar da ta kai jihar kaduna yawan barukokin soja? da Allah akwai? duk wani soja a nan masautan zazzau ake yangashe shi inda ke karamin soja ne to zo nan nan zaria depot nan ake kwanka kyankyashe ka in kai ofisa ne ma da ka nda ci ake kwanka kyankyashe ka mun gano wannan da kyau ko ga jaji duk ka gama yawace yawacen neman mukamanka dole sai ka duro jaji kana sauka a gadon makarfi a kawo wani bariki ne a wurin kana ƙarasawa basawa barikin masu jan hula kana kama hanyar airports kana kama hanyar airport ga barikin masu tashi da fuka-fukai nan kana kama hanyar sabon tasha akwai bariki a wurin nan kana tafiya garin nan na masu noman citta kaciya akwai bariki a wurin nan yanzu nasiru ma ya je ya ce a ƙara masa barukoki Ajin maza na muji uban maza ce mun gano wannan da kyau to yanzu misali jin da garin ya cika da barukoki amma a ce za a shigo zariya ana cin mutuncin sahabban annabi mai aikin waɗannan sojojin ya rantsi da alkur'ani bannan shi'a ya fi bannan boko haram so miliyan ɗari so miliyan ɗari ba ku san bala'insa ba ne sai ran da suka tayar za ku gani ba ku san musibansu ba allah ne ya ceci mutanen garin nan ranar da suke ninyan za su yi magarin nan fashin kwai suka faso makansu bara gurbi mun gano wannan da kyau yasa bai kyauta sauran gwamnonin najeriya su shiru game da batanci da cin mutuncin sabon annabi da ake yi ba bai kyautu ba inda su da gaske suna kaunan annabi da wani maganin siyasa wani dan jam'iyya kaza ne ko wani dan jam'iyya kaza mu ba romu wanda ya ma addini mai hidima wannan mu shine namu ai wane kaza wane kaza wannan laluranka an gano wannan wannan laluranka bu yanzu muna maganan sahabbai ne kuma tarihin ashabar rasuli ne yau a jihohin da ba a kaunan manzo da shugabanninsu suka bari ana zagin sahabban manzo allah kaɗai san zagin da ake masahaban annabi yau isa ka za ku haƙura mai ta faɗa yasa an ce sun taso daga kano wai za su zo Zariya? wai 'yan sanda sun hana su sun tare sa sun kashe mutum hudu karshe na so a su. <laughs> kaza allah na rantsi da allah ko an basu ba za su zo bakariya suke yi na rantsi da alkur'ani kariya suke yi wallahi ba za su zo ba shi goma ƙaryatan banza makaryatan gobe dama ba iyayenku yan ɗari ɗariƙa kuka rena ba ko kuma mai mutane a masallaci ku kawo masa hari bayan shi'a ne a jihar kaduna me za ba su fito ba ko su ba su arba'in ɗin ne ku gano wannan da kyau ko ku zo ku yi gwamnati a cikin gwamnati wanda gwamnatocin baya ba san me suke yi ba gwamnati ne fa a gyalle su ba ka girke ba yau yau a lokacin nan gwamnan kaduna ya zo zai shiga gyalle su kiri kiri fa aka sa ya fita a mota ɗan sandan shi ma sai da ya cire makami aji wajen sa doka ba wanda ya isa ya shiga gyalle su da makami chief security na state ba kai da ma allah maɗaukin sarki ya sa nasiru suka yi ma wannan la ya rantse da ƙur'anin nan da tintini tarihi ya mai wani abin ake faɗi yanzu ba wannan ba marasa kunya kawai ku gano wannan da kyau nan nan suka zo suka tara filin sukuwa ya kalle su pap. ya tsaya ya kalla aka fi gaba jojala. ya hau kan shehi ya ce yanzu ne waɗannan mutanen ne. za ka ce ka taba shiga kwanan lafiya hadda makara ma shi ya ɗauka wai gaske ne bai san tarihin 'ya'yan shegu ya tara ba an gano wannan ko da ke gaskiya sun ya ɗan taba kashi don ya fi namda kano kogari. ce ma ɗan tawaye dukkansu hawariji shi sa gaskiyan al'amari duk abin da za a leko za su biyo dare su kashe ku kun makara dama ya ce shi fa ya san wanda suka kashe mala albani ce sai mu gaya muku mutanen suna tsoro ko ba ma tsoro sai mu faɗa muku muka ce gaskiya ne ka sani amma ka gama jinyan sai ka gaya mana wanda ya kashe malam jinda da dama ka san shi ya ka yi kasan shi ko ba mu sani ba cikin dare ne suka laɓe suka harbe shi kuma suka tsere ko kuma da allah maɗaukin sarki ya tashi nuna muku tsaya da iyakanku da rana tsaka ido na ganin ido ba ma da la'asar ba da rana tsaka 'ya'yan mai gidanku biyu aka harbe ba su tsaya nan ba suka komo da rana tsaka suka raunata shi suka baje gidan shi suka sa shi a baro suke gaba da shi kuma ga katanga ga ta katanga kwata kawai za ka tsallaka a bayan gidan shi sai gidansu ko ba su ɓoye su suka yi ba suka ce su ne muku kaga wanda ya yi mamalan bai isa yin zai fito ya ce shi ba ne akwai bambanci ko ku babu ya sa mawaƙin saddon ya ce da wulaƙanci ga musulmi gara shahada don ba illa ce ba wallahi da aima malam umar dan mai shiya abin da ake manaku da aima malam jafar abin da ake manaku da aima malam albani abin da ake manaku gara shahadan da suka yi a ce da idanmu ya ga malam jafar ko malam albani a baro kai Allah mun gode da baka wulakanta mu haka ba Allah mun gode mun gode Allah mun gode maka a ce muga malan jafar ko malan albani a baro ko malan umar ɗan mai shiya an tozarta mu amma yau wanda suka kashe malan jafar ba su bayyana kansu ba Allah ya sa musu tsoro wanda suka kashe malan albani Allah ya sa musu ciwon tsoro amma waɗanda suke muku abin da suke muku har rawan bajujala suke a garin nan kuma ba wanda ya ce musu kanzil in ku akwai wanda zai ce gafili fili ga mai doki a kara muna da tsallake muna gani za mu tsaya nesa inda aka auna mita cewa abin ba zai kawo mana ba in ni wallahi na ɗauka ba za a iya mutanen na wannan shi za a iya aka ce chief of army staff ya zo zai wuce suka zo suka tsara hanya kai da na kalli bidiyo na ce ashe ina ta kallon matattu aka zo wai wani fa haraka yake ma ofisa fa yana mai yana taɓa mai ya kalli da ya kalli shi kawai ga wannan ɗan lokaci ya rage za a fara mashi man rabbuka wani janar ɗin soja a amerika da ya kalli bidiyon sai fashe da kuka ita sojojin najeriya har yanzu akwai saurin imani tare da su ka ƙara jin amerika ta ƙara magana kan wannan matsalar tun da ta kalli bidiyon ta ga rashin kunye duk inda soja yake fa iri ɗaya ne ya ka san wannan duk inda yake don na amerika yana zuwa ya ga abin da aka mana najeriya zai fara buɗe wuta ne don shi ma zai kai gare shi aka ce ku yi haƙuri abin da ke faruwa wallahi ba mu sani ba a'a sai commandant ya zo nan a jina Sakari ana gaya maka mai sojojin ne a nan kana cewa wani commandant mai sojojin ne duk an gaya wasu wani da yake gida homai ne Ba sani ba sun mun bukumin umuyun fahim layar ji'un, wai su koma sun ƙi ah, aka yi aka yi aka ce ku bari don Allah mu wuce muna da abubuwa a gama suka ce a'a malam ne kaɗai yi isa ya sa ambarin suka ce malam ko eh malam ko eh ya ce get them down kawai sai koma kawai mu dai kawai sai muga hanya ta buɗe gudu suka yi sun yi haƙuri ne sun yi waye mu dai mun ga kawai ana wucewa a hanya sai 'yan tawayin da suka kona in akwai abin da wani abin da ya ga abin da aka yi a wurin to ya fara kai ka gani sai da daddare ne muka ji suna ta harbin jami'an tsaro gano wannan da kyau don mun gansu a filin suguwa suna taron soja ko ba gansu ba suna ta buɗe wuta da daddare sai da rana sai aka ce min ga mai gida a baro na ce anya shi ne sai na kwana uku ina musawa wallahi wa shi shi ne yanzu wannan wannan maganin sai ce ba ji daɗinta ba haka ne yanzu kuke zagin na abubakar sarkin annabi khalifan annabi musulmin farko kuke zagin aisha matar annabi da wahayi ke saukan maannabi suna tare a gado ɗaya a mayafi ɗaya ba ku tani muna jin zafi da kuke zagin farukul wara umar dan khaddam wanda in ya biyo hanya shi dan canza hanya yake yi sarkin annabi wanda annabi ya addu'a Allah ka karfafi addinin nan da ɗayan umarawa biyu Allah ya karfa addini da shi kuna tsammanin zagin shi da kuke yi ba mu jin zafi kuke zagin hafsa ‘yar umar matan annabi kuna tsammanin ba mu jin zafi kuke zagin sayyidina Uthman zinno raini wanda ya auri 'ya'yan annabi nawa biyu annabi ya ce ma zarra usmanu ma fa'ala ba'adal yau ya ce uskun jabal innama uskun jabal innama alaikan nabi wasiddiq sai ce me kuna zagin waɗannan sarkin annabi khalifa aminin manzan Allah kuna tsammanin ba ma jin zafin wannan mun gano wannan sai an yi magana da mutumin da ko saddauna bai taba gani ba mun gano wannan ko saddauna sai ku ce wai mu ba zagin shi muka yi ba abin da ya faru muka bada ko abin da muka fadi akwai kayi kwaya ɗaya kuma wa ce ba 'yan ta'adda ba ne ku je ku tambaye 'yan gelle su sun ma 'yan gelle su ta'addanci ko ba su yi ba ku je ku tambaye 'yan gabari ko ni nan sun sha zuwa su ce za su kashe ni gano wannan ku je ku tambaye abinda suka rika ya tudun wadaka duna suwa suka kashe malu umar dan shiya. kana addini ka taba zuwa kashe wani don kawai ya faɗa abin da bai maka ba abin da ba ka so hmm? don me ba ka zo ka faɗi naka ba ci mutuncin bayan allah haka siddan mutlakan hmm? muna zaune from nowhere allah maɗaukin sarki a cikin wannan canjin da aka yi ashe canjin alheri ne sai aka zo aka yi mana ploshin wannan bannar ba mu gode ba wallahi mun gode me jazawul ihsan sakamakon kyautatawa me kyautatawa yanzu wannan abin da aka yi muku na kore muku masu bagaƙen kaya wanda mawaƙi ya ce mun sai farin yadin kubta masu bakaƙe mun sanya ku a shara wanda ya wannan aikin eh za ku dafa indomi ne ku kai mashi eh yaba kyauta za ku sai sweet campo alawar Laraba ne ku kai mashi rake za a kai mai me za a mai a eh, tabbatar da tukwici ya yi wannan ne kun gano wannan ranar ranan shi ke kenan kawai jaza'ul ihsan illal ihsan amma ba karka ce wai ka zaɓa kuma abin da kake so za a maka ba fa za a yi ba ya kasa abin da kawai ke daidai shi za a yi don mu ma ba mun tsira ba ne kaga daga san wannan jama'a cewa kuka yi ana san ayyami kuma kuka ce kun zaɓi masu gaskiya ko masu ƙarya sai kun haƙurar da haka kuma gyaran wannan alherin canjin nan da aka yi ko ko nan gaba mpdp sun zama shugabanni ko wallah ba za su yi bata wannan gyaran da aka yi ba su ma haka za su tafi wallahi kuma allah ya kai da na sha faɗa in allah ya kai mu 2019 za a tsaida mana duk mutanen kirki ne a ko'ina don duk wanda ya tsaida mai ɗan guntun kashi don ba za mu zaɓe shi ya zo yana mana wari a masallaci ba kun gano wannan sa a tace a tantance ina fatan kun gano wannan da kyau ko ba daidai ba ne a ce ana neman za a ci gaba wai an je cin bashi wani ya ce wai shi bai yi a ci bashi ba jama'a cin bashi haram ne eh ina ya za ta dayantin bidenin take ta cikin ƙurani wata sura da Allah akwai ta bakara to ta cika shafi akwai ayin ta cika shafi kamanta ila ajalin musamma sai ce me buhu ku rubuta shi ka ce za a je a ci bashi ka ce ka'ar saboda meto ai an ce akwai ruwa suwa za su ba da bashin ba kafirai ba ne eh dama najeriya ta ce ba ruwanta da me addini to yana ruwanka mun gano dama can a kuɗi ne za ka ansa dama ita kan ruwa ƙasan take gano in dai kuɗi ne za zo ba ruwa ba ko teku za su zo da shi zo da shi kawai a gane to mala ya halatta ne a ai najeriya ne za ta ci in dai kai ne musulmi za ka ji to ruwa haramun ne su sun gaya maka ba ruwansu da addini mun gane wai ga cewa ba za a ci bashi a matalaka aiki ba to zuwa yaushe za a gama aikin zuwa yaushe kai ka sa hannu a ci bashi kawai ku gaya mashi na ce ya sa hannu a ci bashi a zuwa mana aiki kaga da ya sa hannu an co bashin nan diyanmu na masallaci da tuntun an ba mu abunmu mun gano wannan da kyau ku wallahi da tintin an ba mu to an ba da yake sa hannu kaga har yanzu ana ta mana jinkiri mun gano wannan da kyau ku akan me mu ba mun kosa an gano wannan da kyau ku wannan kuma wannan tabbas ne kifinka zai nuna a koma an fahimci wannan shi sa duk wani abubuwa da mutane suke ba daidai ba ne kuma wasu cewa za a zuga 'ya'yanku su fito zanga-zanga kan wani abu kar wanda ya bar ɗan shi je shiga wanda iskanci kar wanda ya bari ana ta lallashi mutumin nan a samu mutanen nan ya ɗan sa su a wani wuri misali haka amma kuma wasu na cewa wai ai zanga-zanga haka yake yi mu da mu ba a gwamnati ta waye wala narar khuruja alal a'imma wa in jaru ba ma ganin halaccin yi ma gwamnati tawaye ko sun yi mugunta ko sun yi zalunci ko sun yi cuta wani aƙidanmu ne kanta alaƙidar da hawiya ba mu gwamnati tawaye da mafsadan da zai biyo baya ya fi amfani ya fi alherin yawa haka ne da yanzu a fito wasu 'yan iska za su yi amfani da wannan damar su fata kayan gwamnati gyara ne ko banna jami'an tsaro su kama wasu kafin awo belinsa fa yasa ba a magwamnati hawaye kada wani ya ziga ɗanka ya ce wai ya zo kan hanya ka cewa mu 'yan salafiya ne ba mu ba mu zanga-zanga an gani roƙo muke ta yi mutanen suna da iyali wasu ba su da sana'a a samu wani wuri a yi mai a jefa su so da ita gwamnati uwa ce ma ba da mama tana da waje masu faɗi da yawa a zuzzuba su kuma ana ta nasara fa gano wallahi kiraye kiran da ake yi an yi nasara kuma ka ji wasu marasa tunani za su su ɓata ruwa mu da muke ta wannan kiraye kiraye ni malamin firamare ne kuma yanzu ni zan koma a sana firamare ne sai da 'yan wawa ne suka ce ni ɗan sakandare ne mun gano wannan da kyau ko in banda dai hauka da naɗe-naɗe da rashin tunani da kan gado kai ka gani geme-geme da ni wai ga ce wai <laughs> to waya malamin nawa a cikin ku mahaukata kawai mun bayanci wannan kai kasan ba zan je in zauna a firamare ana kwamin karatu ba ko da ban yi karatu ba da yanzu lokaci ya ƙuri an gano wannan da kyau ko ni da nake aiki a ofishin ma'addini aiki da cin koma aiki a ofishin ilimi na karamar hukuma ko ta jiha na ci baya na rantsi da Allah na ci baya ka ce makarfe karfe bakwai da rabi in zo ofis don dalili ba karfe bakwai da rabi nake fara ma Allah aiki a nan na dare kai da da sabon yake zuwa ofis saboda tsoro ni kuma da daddare nake nawa jama'a mun gani shi yasa ku mai da kuban ni duk wani abin da ya tashi faruwa inda da ni ne ku ni na sani da sanin Allah wa ma asabaka lam yakun li yukhti'uka wa ma akhtaka lam yakun yusib Allah ya gama wannan wallahi in naga abu yayin koroko ni na san da sanin Allah ba wani wanda ya si wani abin da ba sanin Allah shi yasa ba kai sake wani abin da ni zai tada hankali na ba na rantse da Allah duk Najeriya ko duk duniya ba wanda zai wani abin da zai tada hankali na don wallahi duk abin da kai ko ko ban yi expecting ya faru ba ina gani abin da nake fara tunuwa wannan hadisin ni na san da sanin Allah kuma yana da wata hikima ta musamman da ya nufa a kai duk abin da ya faru abu nawa aka shirya mana na mugunta ya zai mana alheri mutanen da ba mu san su ba mu taɓa hudda da su ba su ta mamaki ashe kai ne shehi kai jawabi suna ta tafa ma mutum dubu nawa suka rika sauke karatukan mu yanzu akan youtube kun gano wannan da kyau ko yanzu wani ba alheri ba ne allah ka ƙauro makiya amma ka ba mu sa'an haye wuyansu jama'a kun gano wannan da kyau yasa muna kira ga kowa da kowa a yi haƙuri kuma kun san Allah wallahi aiki su yi ma 'yan Najeriya kaɗan aiki ko sai ma 'yan Najeriya kaɗan kuntar da hankalinku Allah ya kai mu 2020 ku gani wallahi sai kun gaji da aiki ba ya zai maku kwan a aikin yi sai ka gaji da shi an kira ka nan ka ce kai suna duba wannan nuna albashinsu ƙarfe nawa za a je ƙarfe nawa za a tashi kai ina ku kawo na kun gani Allah ya sai an zo ana biyo ka da aikin kamfanoni da suke ba da kuɗi tsogogo ka ce wa ai ina da harkan da nike samu abin da ya fi wannan yanzu misali in ba kujerin shugabancin najeriya ba akwai aikin da za a ba ɗangwata a najeriya yi eh yanzu dangote zai tsaya takarar sanata zai tsaya takarar dan majalisar jiha na tarayya ba zai tsaya takarar gwamna ko kansila ko ciyaman za a ba shi minista ko kwamishina famsec ko darakta akwai mukamin da aka ba dangote daidai da shi a din najeriya in ba kujeran oga ba gano wannan da kyau ko ya kata jama'a kusan wannan Allah zai kawo mana yanayin da duk waɗannan abubuwan mun fi ƙarfinsu mun girme su haka amma dai mu yin addu'a kuma wallahi kun ga mutuncin sahabban nan kullum mu kiyayewa ƙauye da birni ko'ina ina ai ta addu'a Allah duk wanda ka ga akwai alheri a cikin zuciyar shi kuma an ɓata ƙidin shi yana zagan mu annabi sahabbai Allah ka shiryar da shi wanda Allah kai nufin babu alheri a zuciyar shi kuma yana zagin sahabbai Allah madaukakin sarki ka sa ya mugun gamo da burotai. Allah madaukakin sarki kai alanka da kawas da shi bayan Allah su huta ina ba mun gano wannan da kyau kuma baraka ji wallahi ku kauyawa barin tona muku asirin barin tona muku kaga yan garin nan ba kashe kowa ba to yan bariki ne ku suke tura gaba gaba gano nan da kyau su suna baya abu banzaye al'arabu a shaddu kufuran wani faƙa ƙauyawan banza ƙauyawan wofi a zuwa ta kashe ku a iska su suna ganin an fara abin suka ce na soja a gaje soja ce ta ina zuwa bari mu je za mu je kare oga yana yin kwana ƙarƙashin gadon shi shige shi sa ran da oga ya dawo za mu ce tsine mai 'yan shi an garin nan kun san dalili saboda ba sadaukar ba <laughs> wallah ba sadaukar ba duk gudu suke duka ba shegin da ya tsaya an gano a misali a gano wannan da kyau ku. misali ai indiya mutum yana raye ai watan wata rana dai yana sa ran zai fito ina fatan mun gano wannan da kyau ko ana sa rai kila amma dai tafiya ce tafiya mutumin da ya haure shekara hamsin kun gano wannan da kyau ko ai duk wanda ya wuce 60 ko 70 duk kwanakin da kaga yana yi bonus ne 60 na 70 ne yayi ina ba da kun gano wannan da kyau shi yasa dangi na ƙauye kuma an kun zo tattaki ku riga tsayawa a baya baya inda yan bariki suke yi wallahi kuna gani sun sheka kuma ku yi me ku sheka ina fatan mun gano wannan da kyau don mawaƙi ya ce don hijira ma asali ta samu ba wani dalilin da za ga ana harbi wai ka ce za ka shiga saboda me saboda me a ƙarya ne ai ina ganin an fara kakkakkak zan koma gefe da ko allah maɗaukin sarki an je yaƙi za kashi shi kafirai ai bai ci a kashe kowa ba cewa ya hatta idza askhantumuhum sai ce me fashuddul wasa waɗanda aka kama sai ce fa imma mannan ba'adu wa imma fida'an hatta me kaji daɗina da ahalu suna kenan kowa ya karatu an gane wannan amma su wa'e in dai ba wasali ba zai karantu ba mun gane wannan da kyau ko in dai ba wasali to ba zai karantu ba ce to ai shi mai wasalin sanda aka kama ni kaji wa mujaddadi ne wannan ba karatu ne za a yi ana ce mashi waka zo waka je waka dawo karatun addini ba larabci ya riske ba gwari al'abbas bin abdulmuttalib wannan aikin na gidan su manzan Allah ne al'abbas bin abdulmuttalib abbas ibn abdulmuttalib ismuhu wa laqabuhu abbas buna abdulmuttalib buna hashim buna abdumanafin buna kasi buna kilab buna murra buna ka'ab buna lu'ai buna ghalib buna fihir buna malik buna nadar wannan nasaban su manzan Allah ne ko annabi ka girki a nan wajen iyaka inda aka tsaya kenan walid abdulmuttalib bin hashim waliduhu abdulmuttalib bin hashim sahibu kalimatul mashhura ma abrahata amal amal ibil fahiyya li wa amal bayt falahu rabbun yahamihi kaji su gina su manzan Allah babu bagwadi dukkaninsu masu fasaha ne masu hazaka ne eh akwai lokacin da aka ce wai shi wannan mutumin wai ji kan manzan Allah ne na ce kai kai kai kai kai kai kai kai kai ai wannan asalin ridda kenan ai ka danganta na ƙasa ga manzan Allah kafirci ne shi annabi kamili ne ta kowane fuska shi kuma wannan naƙisi ne ta kowane fuska a ɓangaren ilimi dai a cikin wannan al'umma babu kamar manzan Allah shi kuma a garinsu babu jahili kamar shi mun gano wannan da kyau ko don dai baka kawo kasar na tafsiri lafiyayye wanda isu isu ma aka sa za su ce ai kasan ba ba tafsiri yake bai na tafsirin sakalaini ne mun gano wannan da kyau ko ɗaya kenan na biyu shi manzan Allah kyakkyawa ne ta kowane fuska shi kuma na rantse da alkur'ani mummuna ne ta kowane fuska inda manzan Allah fari ne ba larabe ne sannan tsaka-tsakiyar mutane ne shi ba dogo ba shi ba gajere ba riba atur rijal shi kuma wannan fa baƙi ne gajere ne ya ɗanyi doro haka shi manzan Allah ga yake ka ce wannan jikan manzan Allah har ma a tatsuniyar suka ce ya yi kama da manzan Allah ka ji shegu makaryata dama haka manzo Allah yake wanda shi annabi in ka kalle shi sai ka ƙara waigawa baka ka ƙoshi da kallon shi wanda daidai da gemun shi da gashin kan shi furfuran da manzan Allah ya kwaya 20 ne baƙi ne sijin aka sirka mai da ɗaiɗai fari don ya ƙara kyau amma ga mutum kamar ya jona auduga ka ce wai irin manzan Allah jama'a mun gano a su suka ai mu wanda bai san mu ce mai kanzul ko wallahi kar ya taba janibin manzan Allah wallahi ko kayan ɗan kalashe kai ma annabi sai mun maka na rodi ka san wannan kuma ko da ana buɗin wuta wallahi sai na yi fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullum bihi ba'da dalali qad hitada eh mun ba da fansanmu domin kare sunnan manzon Allah domin duk wanda gan shi shiryayye ya shiri ne tana sanadiyar zuwa manzan Allah dama mu mun yi wakafin rayuwa mun ce za mu taƙaribu sunna bai ne umma kuma yana daga cikin tabbatar da sunna shine azabbu anha ba sunna kariya tsare ta mai da martani da kai farmaki ga duk wanda ya karo da ita na ilimi a murkushi abin da ya zo da shi mara kyau a bayyana ma al'umma cewa ba daidai ba ne jama mun gano wannan da kyau ku? abbas an abdulmuttalib ɗa ga hashim ɗa yake ga abdulmanafin ɗan kasi ɗan kilab ɗan murra shi kuma ɗan ka'ab ɗan lu'ayya ɗan galib ɗan fihir ɗan malik ɗan nadar waliduhu wanda ya haifi abbas kai tsaye shine abdulmuttalib shi abbas dawa da abu talib dawa da hamza dawa da abdullahi mafi manzan Allah dawa da haris dawa eh na da abu lahabi dawa da safiya dawa da aqil dawa <laughs> jafar ibn abi <laughs> dawa Ayah abu talib ‘ya'yan abdulmuttalib nawa ne san da ya bakance cewa allah ba shi ‘ya'ya goma zai yanka ɗaya to yanzu guda nawa kuka iya lissafowa kawai abin kunya ba kuma a zo a muku jarrabawa ku faɗi kuma ku ce a mai da ku aiki ku lissafo ko kuma ku faɗi haris shine babba kuma ba kwanan nan muka karanta wannan wurin a cikin asiratin nabawiyya tare annabi da muke wanda ake sa gidan rediyo haris sewa <laughs> eh sewa sai abdulmuttalib abu talib dai sewa hamza sewa abbas saiwa abdullahi saiwa aqil saiwa safiya saiwa abu lahabi saiwa biya ke bin ku fa ta kakakara kaka biyu ta yaya kun yi shiru na to ku saurara bari mu lissafa lokacin da turawan mulkin mallaka suka ba da mulkin najeriya waye shugaban najeriya a wancan lokacin eh tafawa balewa sewa a goyon ransi sewa gawan sewa obasanjo sewa ina mutala yake mutala obasanjo sewa shagari sewa buhari sewa babangida sewa shonukan sewa abacha sewa abdulsalam sewa obasanjo sewa yar'adua sewa jonathan sewa buhari ku tafa makonku yawa yawa yawa <laughs> yawon ku tafa makonku gaskiya ne ku yi kogari amma kun san shugabannin najeriya amma ba ku san yan uwan mahaifin manzan allah ba yi zan ce ku tafa makonku don dama haka lissafo manyan ƙasa ya tafiya yake a najeriya ko da kun gama lissafo ‘yan uwan manzo Allah sun ce ku yi kabbara kabbara me za ka yi duk adadin kuna kun kun lissafo takwas da kyar yanzu ya zaɓi da sauran biyun eh za a binciko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu tsakanin da Allah in aka tafawa ku mutunta manzo Allah kenan kun kyauta kun shiga matsala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum